daren tara ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da sha daya ga watan disamba shekara ta 2014 wannan shi ne majalisi na 38 daga cikin jerin giyar karatukan littafin hikbatun minar tarih wallafan dr. Uthman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan karatu ne na littafin da watin yake kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru da bambancin ra'ayi da sabanin fahimtar da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun bayan rasuwarsa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira ma'ana shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda suka zama fitina ga mutanen da suka zo a baya kuma suka rarraba kawunan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace kafin mu shiga cikin karatu akwai tambihi guda biyu na wasu gyare-gyare na wasu kurakurai da suka faru a cikin karatun nan a baya abu na farko a can inda aka yi magana dangane da ainihin wato a wato abubuwan da waɗannan 'yan tawaye suka tumu sayyidina Uthmana da shi akwai tuhuma ta biyar wata ke magana akan cewa sayyidina Uthmana ya sa an daki Abdullahi dan Mas'ud da shi da Ammaru dan Yasir a inda malamin ya ce wannan maganganu gaba su ba su tabbata ba kuma haka muka fassara muka wuce ba tare da mun wani ƙarin bayani ba a ƙashin gaskiya maganar dukan amara ɗan yasir wannan ya tabbata a tarihi domin kuwa a cikin albidayatu wannan haya ta ibnu kathirin da wasu sauran malaman tarihi surwaito cewa sayyidina usman dan Affan ya sa an yi wa dan Mas'ud shi da wani mutum mai suna Abbas ibn Uqba Abbas dan Uqbatu dan Abi Lahab wani daga cikin dangin Annabi sallallahu alaihi da shi da Ibn Mas'udin suka yi fada suka yi baki suka gaya wa junansu mugayen maganganu na batanci irin maganar da mutum yake daren shi ya baci ya aji hankalin shi da ilimin shi da mutuncin shi gefe guda ya faɗi maganganun da daga dama shi ma zai iya nadama za ka zo a gaya ma halifa na uthman sai ya sa duka su bin a kamo su aka yi musu bulala ta horo wanda bata wuce bulala goma goma ba to wannan ya tabbata wanda kuma wannan ya sanya wa ibn mas'udin amin ammar dan yasir wannan ya shiga cikin zuciyar shi yasa baya kaunar gwamnatin sayyidina usman wannan gaskiya ya tabbata kuma ba shi kada ya kama ba su duka biyun ne waɗanda suka yi rigima wallahu ta'ala a'lam wannan shine istidraki da daya na biyu sai dangane da sunan matar sayyidina usman wanda a ran nan na faɗa bisa kuskure cewa sunanta arwa bintul farafisa wanda sunan ma ya gushe min sunan mahaifinta da aka tambaya cewa mai ma na ce na kasa tunowa ta'ala Allahu <clears throat> al Na na'am sarki ya tabbata ga Allah wanda baya kuskure asalin sunan nata shine na'ila na'ila bintul farafisa haka sunan yake bintul farafisa, na'ilatu bintul farafisa, waccan arwa sunan mahaifiyarsa ne na fata mun gane wani waɗannan su ne ainihin kurakurai da suka faru waɗanda Allah ya sashen da su muna fata Allah ya mana gafara ga baki daya a ila yau kafin mu ce muna mika ta'aziyar mu zuwa ga ainihin wato 'yan uwa da mai gida da yayyin wannan baiwa Allah Maryam Usman kanwar su Nura mata ainihin Alhaji Bala wadda Allah ya mata rasuwa a jiya sakamakon haihuwa da ta zo mata da matsala muna fata Allah ya mata gafara Allah ya lissafa ta a cikin lissafin waɗanda yake baiwa darajar shahada domin irin wannan mutuwa tana daga cikin irin mutuwar da Allah yake baiwa mutum darajar shahidi Allah kuma ya haƙurta da mazuwanta daga wannan rashi Allah ya samu dace a takaicen takaitawa idan masu wannan karatu ba su manta ba muna cikin karanta ainihin bayani dangane da mas'ala ta qatlu maqtalu sayyidina usmana rahimahullahu wa radiya anhu yadda aka abu ya faru har aka shi na usman mun ji abubuwan da suka faru da su wane ne shugabannin wannan tawaye da makamantan abubuwan da muka tattauna a wancan lokaci a yanzu kai ɗaya za mu tashi inda mala yake cewa kai fa kutila usmanu wa lam yudafi anhu ahadun min sahaba wato mai karatu ko mai bincike ko mai hankali na iya wannan tambaya ce ya za a yi a zo cikin garin madina a kashe na usman sabai suna ji suna gani ba su komai ba ba a ji sun yi wata wani hoɓɓasa na kara rayuwarsa ba malam ya kawo amsa guda biyu dangane da wannan A at da awwal ce amsa ta ɗaya, an anna usmana huwa zama azama bai haza, cewa usman shine ya girmama wannan al'amari ce sam bai yadda ba bai yadda wani ya faɗa don kara rayuwarsa ba fa shi shine ya umarce su an yi yi faru kowa ya mai da takobin shi cikin gidanta wani hahun anil ya hana su yin yaki wastaslama li qada'illahi tabaaraka wata ala wa qadri ya miƙa wuya ga ƙudura Allah da ainihin hukuncin Allah ya ce bai yadda wani ya zubar da jinin wani a sanadiyarsa ba wa ya dillu ala amrayn ithnayn wannan yana nuna mana abubuwa guda biyu al abu na farko shaja'atu uthmana wannan yana nuna jarintakan sayyidina Usman wato sai mutum ya kai jarimi sannan zai iya ba da rayuwarsa a madadin rayuwar al'ummarsa sannan zai iya gabatar da kanshi a salwantar da rayuwarsa a kashe shi ko a halaka shi don al'ummar shi ta tsira rago baya yin wannan rago me yake yi gudu yake so yake tsira da rayuwarsa so yake zama shine na ƙarshen mutuwa amma jarumi shine ke gabata a kashe shi ko a ci mutuncinsa ko a nakasa shi da tunanin cewa 'yan bayan su lura shi ne ya ce wathani abu na biyu rahmatuhu bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa ala'adu tausayin da ya yi ya nuna tausayi da rahamarsa ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa ala'adu da annahu adraka na ula'ika a arabun domin ya riski cewa waɗannan mutane mutanen ƙauye ne a julafin wanda suke masu daskararren tunani ba su da tunani mai kyau irin wato ƙattun ƙauye ne marasa kan gado wa annahum mufsiduna kuma maɓarnata ne fara'a annahu da kuma sahaba sai ga cewa idan sahabbai suka yi yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda waɗannan ƙattun ƙauye marasa hankali lakanatil mafsadatu a'abam barnar za ta fi girma min katli rajulin wahid fiye da barnar kashe mutum ɗaya wala rubbama tahal amru ila katli adalin kabirin min sahaba kuma ƙarshe al'amarin hala ya zama sanadiyar haka a kashe sahabbai da dama wa qadiyat ta'iduna idan ta intihakil a'rad ko kuma su haura kan wannan mataki na kisa zuwa matakin cin mutunci wantihabil amwal da kuma ɗibar ganima ɗibar dukiya fara'a annal maslahata an yi kutala huwa sai ya ga abin ya fi sauƙi shi a kashe shi wala yi kutala ahadun min asabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kar a kashe wani bayan shi daga cikin sahabbai wala tuntaku hurmatu madinati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kada kuma a ci mutuncin alfarmar wannan gari na annabi sallallahu alaihi wa alihi babu shakka wannan tawjihi ne mai kyau malam ya kawo kuma wanda yake nuna zurfin tunanin shi kan shi malam wato wannan mai littafin da ya iya fahimtar wannan abin dangane da wannan waƙi wannan shi ne tsantsar abin da ya faru domin tarihi yana nuna duk sadda aka samu ɓangarori guda biyu a cikin musulmai kowa ya ja ya jajirce babu abin da zai faru illa rigima da zubar da jini wanda kuma za a yi asara fiye da asarar da ake cikin ana zaune lafiya don misali duk bala'in da musulmai suke ciki idan dai ana zaune lafiya to sauki ne a kai idan ana yaki ba musulmai ba duk duniya domin shi zaman lafiya shine abu mafi muhimmanci a cikin rayuwar dan adam har a lahira da ba ba a duniya ba dan Allah ya ce udkhuluha salam ku shiga aljanna cikin aminci din ni'ima da kake ciki da ba aminci bala'i yanzu ba sai an buga misali ba kowa ya kalle da ake rayuwa a kasar da shi don kana da kuɗi kana da jami'an tsaro kana da mukami kana da dukiya kana da daraja ko kai waye baka da aminci akan rayuwar da kake baka da aminci a inda kake zuwa harkokin da kake yi koyaushe za a iya farmakin rayuwarka kai da kanka ko tare da al'umma gaba daya za ka sai rayuwa ta yi mutane kunci to idan aka samu gwaraza cikin musulmai shugabanni suka fahimci haka haka na aka samu mabiya masu hankali suka fahimci haka sai a zauna lafiya ko da shugaba yana zalunci yanzu misali bashar asad na ƙasar siriya zalimi ne ana zaune lafiya amma duk zaluncin da yake shekara da shekaru bai kai zaluncin da yake yanzu a dare guda ba na kisan mutane haka abin da ya faru a ƙasar misira haka abin da ya faru a ƙasar ainihin egypt da tunisia inda aka faro wannan bala'i da ake cema arabiul arabi arab spring da kuma yanzu a kasar iraki da makamantarsu babu inda aka sauke shugaban aka dawo aka ji daɗi sai bala'in ya farda jilibiyar da suke cikinsu to haka a tarihin baya an samu ire-iren wannan waƙa'i waƙatul harra da ta faru a kasar madina wanda mutanen madina suka yi wani kuskure suka ce sun janye wato bai'a da suka yi ma yazid dan muawiya yazidu kuma sarki ne wanda yake jabbe da aka yi turo da sojoji su ainihin musulmi dan eh, ubai suka zo suka yi ta kashe mutane kwana uku suna kisa suna yanka suna ainihin suna fyaɗe suna ɗibar dukiya wannan abin da usman ya guda lokacin suka samu dama suka yi wannan ya faru me ya kawo shi shine irin wannan rashin tunanin cewa mun zaɓe shi yanzu ko mun gane bai cancanta ba me ya mu haƙura ya fi sauƙi sai mu ce sai mun kau da shi wallahi bai isa ba wannan bala'in ya faru haka irin wannan bala'in ya taɓa maimaituwa a ƙasar ainihin andalus ina zan ba na manta ba shekara ta ɗari biyu da 202 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wata waƙiya da aka fi da suna waqatul rabat waqatul rabat zamanin sarki mai suna ainihin wato hisham ibn al-hakam sarki ne daga cikin sarakuna ainihin wato Amin al-hakam ibn hisham tsakiyar da gaske sarakunan dole banu umayya wadda ta kasa aka yi a kasar andalus haka nan kawai malaman gari su yahya ibnu yahya al-andalus wannan mai ruwayar muwadda su waɗannan malaman su suka yi wannan abu yana cikin gaba-gaba a cikin malaman da suka bada wannan fatawa cewa wannan sarki ne mashayin giya macuci babu barnar da baya yi sai suka ce gaskiya wannan bai kamata ce shine shugaban musulmai ba da aka suka bada fatawa cewa abdu'a bai tawaye to mutanen anguwa ne guda kamar ka ce mutanen tudun wadan Zariya misali su ne arrabat ɗin suka fito suka yi wannan tawaye suka fito suna zanga-zanga sarkin ya ji labari ya aiko da rundunar sojoji waɗanda suka zo suka dinga kisa suna yanka suna kamawa bayan an kashe na kashewa an watsa su an yi kwana sarki ya ce ina ai tsogoro ba ta ba a je a kona gaba ɗaya anguwarsu haka aka je aka kewaye duka anguwar aka sa mata wuta da dukiyarsa a ciki da matansu da yaransu suka rugo da gudu da goma waɗanda za su zo su kashe wuta aka yi ta kama su ana wurga su cikin wutan. sai da ya ba da dama ya ce kwana uku duk wanda a gani mutumin wannan anguwar ko dan wannan kabila ko wani malami da ke da alaƙa da wannan fatawa bayan ba an kama malaman an je an kulle su a buhu da ransa an je ba su cikin ruwa haka aka musu wajen saba'in sai da aka yi kwana uku ana kisa ana yanka mutane mutanen ganin shi waɗanda yake mallakar su saboda ko sun ce ba su san shi sannan daga baya ce to a daga takobi ya isa ya ce sauran su da duka su bagarin duk wanda ya a cikin wannan abuwa a tashi a bagarin da aka bagarin ya sa duk aka je aka rushe gidajen gaba daya wurin ya zama fili duka sarakuna kenan sarakuna tun da suke dama ta haka suke innal waje a dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa yi faru sarki musulmai ne wannan halifa ne na musulunci bai wannan barra jama'a amma genesis din ya me ya jawo shine rashin ainihin wato bin ka'ida game da tsarin shugabanci shine barnar da yake yi ana zaune lafiya ba ta ke barnar da zai bai damana ta waye ina ba ta fahimci wannan jama'a to sai na Usman da ya fahimci haka gashi shine shugaba shi ke dauke da tutan mulkin musulunci amma ya ce a shi ya ba da ranshi a bari a kashe shi ku zama ku duba irin wannan girman tazahiya sacrifice da ya da rayuwarsa da tunanin cewa hakan zai zai hassane watan jinin musulmai ka kaddara inda ya ce masu aliyu da su sauran sabai a fito a yaki da watakila gaba ɗayansa nan za a kashe su ko kuma a kashe mafi yawa daga cikinsu asara ta shafi wa ne musulmai su waɗancan yan iskan ƙauye ko an kashe su ba kuma an kashe banza don daga cikinsu duk wanda aka kashe ran kawai ya yi asara shi kaɗai asara ran al'umma ba ta asara komai ba amma a cikin wannan sabon fa ko da an kashe shi ya fi mutum dubu ɗaya daraja abin da ya sani na ilimi da falalarsa da amfanin da yake wa al'umma domin kuma khairun nasi manyan faɗin nasa mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da mutane ta hanyar shugabanci ko ilimi ko jagoranci ko sarauta ko tattalin arziki to kai ko ɗan iskan ƙauye kawai an kira ka an zo kana ta ihu yadda ka sai waɗannan tawus ɗin na zaɓe ko an taka sha mota akwai matsala ne amma aka taka ɗan takarar ba wanda ake so ya ci aka latsa mai ciki hanjin shi mutu kaga an samu matsala ya ko amma ta wuta a taka shi ma ba ci gaba da zaɓe yake yi ba saboda ba wanda ya asara komai ba an kashe shi to haka kimar mutane ba iri ɗaya bane kimar su ya kamata mu gane wannan ko to irin wannan abun shine na usmana ya guda wannan ce magana da muke ranan cewa mutanen da suke so shugabanci al'umma da sunan siyasa na farko tukunna ya kamata a dinga musu wata tambaya wadda malam aminu kano allah ya ji kanshi ya ɗaya na maimaita wannan tambayar cewa duk wanda ya zo ce ku zaɓe shi kuma ya tambaya me yasa kake so mu zaɓe ka me yasa kake so ka shugabanci mu sai ya bada tambaya wadda take relevant valid amsa amin akan me yasa kake so ku baka mu dan me ba za ka zo na kai ma kowa kamar talaka ba ya kamata mu sonin tambaya to da haka duk wanda ya ce mu yake so ya cita so yake ya jawo mana alheri so yake ya kare mana yancin mu sai muka ce mun gaskiya ba ka muke so ba ya kamata ne da gaske dan mu yake sai ce to na ku amma sai na ce a a ai shi ba a gane ba shine kawai cancanta mutane sa cewa a a baka cancanta ba ka ce da ka cancanta jama'a wani irin tuka da ne wannan ya kamata ya zama 'yan siyasa da malamai da sarakuna da shugabannin al'umma ya zama suna da taurin da za su iya yin tadhiyya za su iya sar yadda abin da suke so don na al'umma domin wannan shine asali ah, wato fundamental abubuwa na cikin ah, ah, fundamental wato characters na shugabanni shine idan jihadi ne aka je shine a gaba shine commander ba commander in chief amma kuma yana can a boye ba zai dinga tura mutane shine akan gaba ya zama in kisa ne shine gaba fari in nasara ne kuma shine akan gaba gaba da kaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata an ji wani ƙara a garin Madina tsakar dare mutane sun fito ana sallallami ana salati sai a ganshi kawai ya dawo a sukwana akan duki yace kowa ya kuma gida an riga yi maganin matsalar to amma yanzu za ga mutum ne shugaba yana da jami'an tsaro jami'an tsaron shi sun kusa fin mutanen angon yawa shi kadai jami'an tsaro wajen sittin sai an gama da mutane shi ba a magan shi ba ba zai zo ba sai kura ta lafa sai an gama komai sai dai zo asibiti yana gaida mutane ga wannan ba shugaba ne wanda ya kamata ya shugabanci mutane ba ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirye da mu Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari wanda za su zama jagori da za su mana abin alheri at-ta'lim thani sai kuma watin dalili na biyu ko kuma eh sababi na biyu me yasa na Usman ya hana ai fada anna adada sahabati kana aqalla bi kathirin min adadi ulaika khawarij cewa yawan sahabbai kadan ne kwarai dangane da yawan waɗannan 'yan tawaye fa inna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanu ala arba'ati amakin domin sabon manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa sun kasance suna wurare ne guda hudu al Auwal wuri na farko makka akwai wanda suke a makka li'anna al-mawsima kana mawsima hajj saboda lokacin lokacin aikin hajji ne wa qad kharaja al-kathiruna da dama sun fita zuwa aikin hajji ولم يكونوا hadirina ba sa مدينه a madina وري نبي wuri na biyu da sahabbai suke ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi amsar wasu daga cikin sahabbai sun koma wasu garuruwa da zama inda aka je aka bude da yaki aka kai musulunci to wasu sun zama yan can ashab da iraki da misra da, da makamantansu ina fata mun gane wannan wa ashu fil kufa suna rayuwa ne a kasashen kufa wal basra da kasar basra wa misir da kasar misra wa sham da kasar sham wa gairi min albiladi da wasu garuruwan kuma ba almakanu thalis wuri na uku fil jihadi wasu kuma sun bi sojoji sun tafi jihadi almakanu rabi wuri na hudu humul ladina kanu fil madina su ne waɗanda suke ƙasar madina walam yakun adaduhum mutakafi'a yawan su bai kai yawan li adadi ula'ikal khawarij bai kai yawan waɗannan yan boko haram din ba yanayin yawan su kaɗan ne ya kwanta da waɗancan mun ji an ce waɗancan su dubu shida ta lokacin da wuya a samu sabai ɗari shida a madina ma'ana 10% ɗin waɗancan da wuya a samu duk sun fita sun bar garuruwan wasu sun riga sun yi ƙaura sun koma garuruwan da suka je jihadi suka kai musulunci wasu sun tafi aikin hajji da makamanta haka kaga wannan ma sai ga maslaha ce cewa yaƙi ana yin shiri ana dubawa ba koyaushe ne kawai za a auka ma ainihin kafirai da yaƙi ba sai an shirya bayan an yi shiri kuma an yi tsari an yi strategy manzo Allah sallallahu alaihi shekarar shi 13 a Makka babu irin cin kashin da basu gani ba a nan kafin babu abin da ba a yi musu ba na rashin mutunci da cin fuska amma cewa sabai yake ku ya kuri ku ya su kuma suna cewa suna cewa ya kamata a ce mu ji mu jaji har sai azuwa da Allah yake cewa udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir duk sanda baka da watin yawa ba ka da tsari na abin nan dole ka jira ka game ya zai faru ba ka aukawa gaba ɗaya sai a ji a kashe ku domin ba manufar jihadi ce ku je duka kashe ku ba a Allah cewa da minkum shuhada ya zaɓi shahidai wanda za su je gaba ya bar saura waɗanda za su saura su gyara ƙasa na in makkannahum fil ardi aqamus salata ina fata mun fahimci wannan su zama daga cikin waɗanda Allah yake cewa من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه man من قضى نحبه wanda suka wuce kenan suka shahada ومنهم من ينتظر wanda su jira su gyara duniya amma irin wancan dan take da mutanen andalus suka yi ba daidai bane sam irin wannan ba daidai bane jama'a ainihin tsarin rayuwa ma tukuna kuma wani abun ban da kai ba abun ya faru ne fa da azumi ba da rana ana azumi aka dinga wannan tashin hankalin jama'a shi yasa za mu zo mu ci za mu zo mu karanta oke ba anan bane a shi ko amma za mu yi magana akan idan mun ga magana akan matsalar da suka faru da wasu ƴaƴan na da za ka ji irin hikimar da Muhammad ibn Hanafiya ya nuna dangane da irin haka lokacin da aka nemi cewa ya tashi ya tawaye ya ce a musulmai ko mu kashe musulmai ai barna za ta fi wannan da ake ciki kamar yadda Hassan dan Aliyu lokacin da aka zo ga shi ga rundunar Muawiya bayan mutuwar babansa an tashi khalifa ga rundunar shi ta fita Muawiya yawa ta fita mu'awiyya jarumai waɗanda suke jin ko a mutu ko a rasa sai sun yi kuma suna ji a jikin cewa sun waɗancan gaskiya daga suna da dukkan moral da soja yake nema da ya taimaki shi nasara amma da hassan dan ali ya kalla ya gani sai ce kai mu musulmai waɗancan ma musulmai mu zara takobi su zara takobi mai ta kashe junanmu don kujera guda ɗaya ba zai yiwu ba a je a ce wa mu'awiyya ina da magana da shi aka ce aka ce muawiya yana da magana da shi muawiya ce ba zai zo ba amma ga takarda nan fara plain sheet inda sulhu ne duk abin da yake so ya rubuta a ciki ya yadda da shi a matsayin sulhu ma'ana shi ma ba san yake yake ba ya ce a kai mishi duk abin da Hassan ya ga dama ya rubuta inda da sunan sulhu ne dan a fasa yake na ce to na yadda bai ya hana shi zuwa duka dabara yake ce yana tsoron ya shigo akwai mahaukata akwai yan takibi wanda kawai wanda ya ganshi sara mai takobi zai waɗannan 'yan tawayen lokacin waɗannan 'yan takifan suwa shi'a lokacin ba masu hankali ba ne jama'a ba irin sahabbai ba ne da aka tura ku zai mutu ɗan yaman aka ce je ka kai yawo a cikin rundunar kafirai a lokacin haibara ka je ka je mana asiri aka ce amma kar ka cire takobinka ya ce wallahi da na je sai na ga wannan abu sufiyana yana jin ɗumi ya kifa kan shi haka yana jin ɗumi ya ce ga dokin wuyan shi daidai sara har ne haka na za takobi na jira na tana annabi ya ce kar na yi amfani da takobi sai na mayar kawai da kwaba na wuce ga babban kaburi yana gari daidai kisa amma annabi ya to waɗannan na bayan ba su da wannan tarbiyya da aka ma'auya sai ce ba zan zo ba amma inda sulhu ne na yadda duk abin da aka ga ya dace a rubuta zan misali ana zuwa ku sai na hasan ya rubuta ya ce na ban maka sarautar nan idan ka mutu ni na yi kuma na ba da amana cewa duk wani wanda ya goyi bayana to yanzu karka kama shi da laifi ka a ba kowa an amnesty kuma haka aka yi inda ma da aka san matsala sai zama ya riga mu a wayar mutuwa shine to muhammadu ibn hanafiya haka ta faru da shi lokacin da ake rigima tsakanin muawiya da mahaifinsa yana daga cikin jaruman sojoji waɗanda suka yi abin a zo a gani fiye da husaini ku zo karanta tarihin jama'a je karanta dafa al-bidayatu wan nihaya an taba tambaye shi aka ce me yasa baban ku yake yin baya-baya da Hassan da Hussein kai kuma yake tura ka gaba kuma a lokacin bai kifa shekara 25 ba yaro ne matashi sai ce ai su kamar idanu suke a gunshi ni kuma kamar hannu ne yace ga mutum in zai fara fada me yake fara miƙawa hannun shi da aka yaron kullun shi ke rike da tutar jihadin na wannan rigingimin da aka yi tsakanin mawai da ali amma da aka zo aka kashe sayyidina ali aka yi sulhu yana da gaskin farko farkon wanda suka wa mu baya da aka zo aka sake ba yazid shugabanci ya da gaskin farko farkon wanda suka ma yazid mubaya sai ka ji yan a ba sa abanan shi muhammad ibn hanafiya kuma abun mamaki ya daga cikin a'imma sha biyu da suke kirgawa babban malami ya da hadisi a cikin bukhari da muslim babban malami ne albaiti gaba da babu malami kamar shi in banda ainihin wato Ja'far Sadiq da aka zo ana rigima bayan mutuwan Yazidu rigima ta zo tsakanin Hishamu da Abdul Malik da kuma Abdullahi dan Zubair Hishamu ya nada kanshi ya rantsar da kanshi halifa a Sham Abdullahi dan Zubair ya rantsar da kanshi halifa a kasar Makka shi kuma yana garin Makka shi Muhammad ibn halafiya sai wannan ya matsa mushi Abdullahi dan Zubair cewa sai ya mushi baya ce gaskiya ba Makka baya ba na maka mubaya'a yanzu na lazanta kai na dole na maka da'a dole kuma na yaƙi wasu dan tabbatar da gwamnatinka a'a ka bari idan kan musulmi ya hada kanka ni ma ɗaya daga cikin musulmi na maka mubaya amma yanzu ana rigima sai wanda ya galabaici wani a cikin musulmi na mubaya aka yi da shi yaki sai aka sa mu abin abinda ake ce ma home arrest aka hana shi fita daga gidan shi wajen watan shi uku baya fita ko sallar jami'i baya fita sai kai wancan ka ji labari abdulmalik damirwan ba hisham ba kai abdulmalik damirwan da ya ji labari sai ya kuma shi da wasiƙa a sata cewa ka sace jiki ka gudu ka dawo wajen mu ba sai ka mana baya ba zan barka kuna inda kake so ya gudanar jama'a shi cikin dare ya gudu ya koma kasar Hims da ya zauna a can to malami ne mujahidi mujtahidi mai bada fatawa sai al'umma suka dinga taruwa a gunshi yana karantar da su har gari ya zama kamar garin shi ba a jin magana kowa sai magana shi gashi jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi malami gashi jari sai kuma yan fada suka fara ce man mirwanu abun nan Malik da mirwan to wannan ba zai kwace ma gwamnati ka sa abin da kake ciki ka san yan fada sai a hankali da haka sai ƙara ya kuma da wasiƙa ya ce ko dai ka zo ka mun mubaya ko ka bar mun kasata ya ce da ba ka ce ba dole sai da mubaya ba ya ce na canza tunanina in ka munu baya zan ma kaza zan ma kaza ya mushi alƙawura irin wanda kasa yan siyasa suna mutane don su ja ra'ayinsu ya ce to zan ma kasar ka ya tashi cikin jama'a shi ya dawo ainihin kasar makka to nan ne da ya dawo ya ce zai shigo makka ya umara abla dan zubar ya ce ba ka isa ka shigo makka za ka shigo ce in ka shigo kuma sai na yake ka gashi ya riga ya sawo ihrami haka ya dinga yawa da ihramin nan shekara wajen biyu an ce sai da kwarkwata ta dinga zaba a jikin shi saboda shi kuma ba kan shi fatawa cewa bari irin na maza Allah ya yanka dabba shi a nan ya nan ya abu biya sai ɗauko kan shi azima cewa sai ya je ya yi ainihin wato umuran nan sannan zai cire wannan wala ta hali ƙuru hatta ya bulugan hadayu mahilla da haka sai ya koma har yanzu yana cikin harama kenan ba ruwan shi da mata ba ruwan shi da turare ba ruwan shi da wanka yana saye da ihramin nan shekara wajen biyu da rabi kwarkwata na zuba a cikin shi karanta a wani haya duka ma kana hadisan yuftar labari ne ingantacce da aka yi haka sai da aka zo tukunna aka turo hajjaj dan yusuf ya zo ya murkushe abdullahi dan zubair radiyallahu anhu ba makka ta zama ta koma kasan waɗancan banu umayya sannan muhammad bin halafiya ya taho ya goye umar shi ya cire wannan kwarkwata da dattin da cikin shi amma a shahid shine bai yadda ya shiga rigimar ba ana cewa kuwa al'amari ya koma gun su banu umayya ya rubuta wasiƙa cewa na yi maka baya a matsayin halifa musulmai zuwa ga abdulmalik ɗan marwa to haka yake abubuwa kamar yanzu ne yan takarar na kaka suke goyi bayan kowa ka tsaya tukunna a tsakatsaki ka ga waye na kwarai waye al'umma suka karkata zuwa ga yafi nagarta sannan suka ce shi kake ina fata zama mun gane wannan kukan kuciya jawabi shine sai mala yake cewa Ah, na hudu ah, a tailu thalis ko Ok, wai to ya kawo hujjoji uku ne ba biyu kamar da muka ambata a farko inna sahabata ba'athu auladahum lidifai an usmana. ai mun ji a baya wasu sahabbai sun aika da 'ya'yansu dan su kare sayyidina usmana wama kanu yatasawwaruna anna al-amra yasiru ila al-qatl basu dammanci abin har zai girmama ya kai ga kisa ba tsammanin su kawai waɗannan wasu ƴan take mai za su danta da ihu su dan hayaniya su dan zanga zanga bayan kwana ɗaya kowa ya ya kuma garin su ashe abin ya wuce haka wa inna ma hisarun ashe akwai wato hisar shine siege a tsare mutum wa inadun da kuma taurin kai da kafiya wa ba da zalika daga baya kuma yarji'una daga nan kuma sai suka koma amma annahum yatajarrauna wato sa tsammanin za a yi tirjiya ne kawai sai kuma a koma amma annahum yatajarrauna amma tunanin cewa za su yi tsaurin ido wa yaqtuluna Uthman ibn Affan su kashe Usman dan Affan fa kana ba'du sahabati la yara anna al-amra yasiru ila hadhihi daraja wasu daga cikin sahabbai ba su taba tsammanin cewa abin zai kai ga haka ba kasan kowanne zamani ana samun mutane irin haka wato mutum idan yana da kirki sai ya dauka kowa mana kirki ne irin wanda Allah ya ce mu'minatun ghafilatu mace mu'mina gafila ba wai wawiya ba wata ke ba ta da ma tunani mugun tunani wato wata mata ba tsammanin yanzu nan sai a yi zina akwai wanda yake tare yanzu ana shan giya a garin na bai taba tsammanin ana shan giya ba ko kuma an ce wa suna cin naman mutane suna shan jini sai ce kai anya kuwa shi ba zai taba tsammanin wannan zai yi ba saboda yana ganin shi na kirki ne kuma tsammanin shi ma kowa ma na kirki ne akwai mutane irin waɗannan da yawa akwai mutane irin waɗannan da dama wanda yake ganin to ya za a yi wani ya za a yi mutum ya yi kaza saboda yana ganin shi yana da kirki wani kuma dole shi ma ya kamata ga mutumin kirki to amma rayuwa ba haka take ba Allah ya dan adam ya cakuɗa madda iri-iri a jikinsa ba kamar mala'iku ne da suke da tsarki tsab gaba su ba ba kamar shedanan aljanu da suke da ainihin wato shedanci gaba su ba shi dan adam mazijun ne min hazaini akwai nagarta akwai rashin nagarta akwai wanda ke zai shi zuwa ga nagarta akwai abin da ke jan shi zuwa ga rashin nagarta inna nafsala inna Martin bisu ko yana da kuma nafsun qawwama wata ke tsaye da shi yana da nafsun amara wata ke karkatar da shi yana da kuma sauran abubuwa da suke taimakon shi akan kowanne idan imanin shi ya bujuro mai sai yana idan dan adanci ko kuskure ko ganganci ko shedanci ko rudin shedan ya bujuro mai sai kuma yana haka dai sun ma'amalu sun kafaru haka dai dan adam yake shi sa malamai suka tabbatar da idan aka samu dan adam yayin nagarta sai fi mala'ika daraja a wurin Allah domin shi mala'ika daman an yi shi dan ya zama haka ba wani matsala ba ne dan mala'ika yayin nagarta dan ba matsala ba ne dama aka Allah yi shi kamar a ce mota ne ta wuce da gudu haka ai kaga wani matsala ba ne ko amma keke aga tana gudu irin na mota 80 km per hour kaga abun kallo ne wannan ba haka bane keke a ce takata ake kuma saka din nan ba inji ba kuma ba amma sai a ce ka tafiya 80 km ba kaga wannan abin kallo ne don ba a yi talanta haka ba to shine eh, game da ainihin dan adam dan adam yana da nagarta da rashin nagarta kar ka yi tsammanin duk wanda ka ganshi ka dauka mutumin kirki kai dai ka zata mutane alheri in ka ga alama alheri daga gare su amma a rayuwa irin wannan sai an yi takarar ka kaji tun can baya akwai irin waɗannan matsaloli Allah ya shirya da mu wa arjau hadhihi al-aqwal al mafi mafi gaskiyar waɗannan zantuka shine na farkon da muka ambata وهو أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منعهم من قتال أولئك الخوارج cewa sayyidina usmana shine ya hana wannan ainihin wato yakan yan tawayen da yace a rabu da su zuwa nan mala ya kawo mana karshen labarin halifancin sayyidina usman dan affan Allah ya kara masa yadda ba tare da bata lokaci ba zamu shiga fasli na gaba da yace al-faslu rabi fasli na hudu khilafatu amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu halifancin sayyidina ali dan abi talib halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sanati 35 lil hijra ila sanati 40 lil hijra daga shekara 35 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara ta 40 bayan hijira al-mabhath al-awwal mabhasi na farko ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi sutur kamar yadda ya saba shi. kowane ɗaya sai ya mutu taƙaitaccen bayani game da shi Shi shine ce Aliyu ɗan abu Talibin Allah ya ƙara masa yadda a taƙaice waye shi ma'ana ɗan taƙaitaccen biography ɗinsa ismuhu wa nasabu sunansa da kuma dangantakarsa huwa Ali ibn Abi talibin ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn ammin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan shi Aliyu ɗan Abu talibin Abu talibin dan Abdul Muttalib abdulmutallib dan hashim hashim dan abdumana ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wasallama dan babban ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ma'ana cousin ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin baban shi Abu Talibin dan gidan Abdulmutallib dan uwa ne ga Abdullahi dan Abdulmutallib mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ga babansa daya shine Abdulmutallib wa zawju sayyidati nisa'i al-alamin kuma shine mijin wato sarauniyar matan duniyar nan gaba daya fatimatu binti annabi sallallahu alaihi wasallam fatima yar manzan Allah alaihi salatu wassalam radiyallahu anha wannan shine mijinta kuma wannan auren Allah ne da kanshi ya bada umarnin a daura shi hadisi ya inganta aka ce manzo Allah kullum ana ce mishi ana zuwa ana cewa ana san Fatima wane yazo manzo Allah ya ce a'a barta Allah zai mata miji da kanshi ana nan ana nan sai dan gida Abu Talibin ya ce shi yana son ta tare da cewa kuma al-Sabi ban karisa ba za ga a matsayin kawu yake gare ta domin da babanta da shi ƴaƴan wane da ƴaƴan ƴan kani dan a yana ne al'ada sai a ce a za ka aure yanka akwai aure yes za ka aure yanka akwai aure tunda ba na tsatso bane domin abin da ke nuna akwai aure shine duk mutumin da za ka iya inda shi mace ce kai namiji za ku akwai aure tsakankanin ku ko to za ka yi auren yashi shi ne ka yi da kawai ma'ana da annabi sallallahu salama da aliyu da ɗaya mace ne ɗaya namiji to da ɗaya zai iya auren ɗaya domin akwai ummu hani wanda ita kuma yar uwa aliyu ce uwa ɗaya uba ɗaya manzo Allah ya taɓa cewa yana son ta take auren shi wani riko Allah <laughs> bayan fatawar makka kisa garkacin tsoro ya kace ga wata budurwa ka ji kana jin kunya ka ci kana santa ta wai ka ta ce a ah, karkata mu kowa ya kai an taba cewa ba a san wani wanda ya fi ka an taba cewa ba a san wani kuma ya fi ka komai ka ji ba manzan Allah ba ya ce yana son umma ta ce a ah. daga baya da mutane suka dinga zargin ta ce a kiwace irin mara tunani ce ta ce a ah. ni gani nake ban haɗa da gare shi ba saboda Allah ya ce Allah ya lissafa mishi da mata allati hajarna ma'aka wanda suka yi hijira tare da kai suna aka ce aura ta ce ni kuma ina cikin tulaka ban yi hijira ba sai da aka ci maka ta kawo kanta uzuri ne kawai don mutane sun dame ta <laughs> shi haka sarkin musulmi wato a abu a farin mansur yana ci da kai ga sarauta ga kuɗi ga izza aka ba shi labarin wata kyakkyawan mace mai ilimi mai hankali ya tashi ya je da kanshi neman auren gidan ya je ya shiga A'a, talakawa suka ga sarkin musulmi a gidansu a mulale da sarkin musulmi kaza kaza kaza lafiya ya ce na zo neman aure ne aka ce wane ka zo nema ya ce ni da kaina na zo aka ce da kanka a yi alfarma ta ishe mu haka sai duk abin da kake nema za a maka ya ce dama na ce bari in zo da kaina na. na nema da kaina wata ce ai ba sai ka zo ka nema ba yanzu a duniyan nan akwai wata ya da ta ce wai ba ta son sarkin muminai abuja farin masu eh tana daga gaske ba ita ta ce ana tilka ra'a ni ce wannan mata wadda ba na son shi kuma wallahi ba ta aure ba akai akai ta ce wallahi ba ta son shi ya mata kyautar duniya nan take karba haka muawiya ya je kauye yana halifa ba shi ma ya je ga wata kyakkyawan mace ya auro ta ya gode ita ko ta dinga mai kuka ba ta son zama a gidan sarauta tana cewa wai ta fasanta kuma koma tana zuwa roron wake da cin tsintsiya da kiwon fusaki dole aka yi sake ta ta ƙauye tsattacciyar mage ko in jawo zawa to da aka kowaye kai za a iya samun irin haka za a iya samun wata mace ta ce ba ta son ka saboda kai kana ganin ka isa su mata abin da ke isa abin zuba na ba zuwa gani bane karka da damuwa in ka kana so ka gwada in ta zo ka shi ke zan bar so ka baka ce to kuma za mun gaji haka da ka nemi wata amma ka zama tsoraci ba ka taɓa yin aure ba sai dai a haɗa ku Allah shi kyauta shi ne ya ce a fatima bintin nabi su tare salama wa abu tsaye kuma shi ne mahaifin waɗannan jikokin manzan Allah sallallahu alaihi salama a jika ɗan ɗan mace shi ake ce masibtu jika ɗan ɗa namiji shi kuma ana ce mashi hafidu gashi nan waje alakun banina wa hafada tun anbiya iko ya muku ƴaƴa da kuma jikoki ƴaƴan ƴaƴanku maza jikoki masu gado ke sune hafid jikoki marasa gado ƴaƴan ƴaƴa mata banuna banu ina ko wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil abai inji mai waka ƴaƴanmu sune ƴaƴanmu da ƴaƴan ƴaƴanmu maza amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata to ƴaƴa ne na can gidan da aka aurar da su mata ba su wannan karatun mako eh, da wasu ko mace kawai ƴaƴan jikokin da shine jikokin da ita ta haifa mata kawai za ga ta fuji da su amma kai namiji ka haifa mata jikoki ba ruwan su za ga ai ƴan wacce ta haifa ba ruwan ta ba ita ce ta naku da su ba alal kuma a shar'ance su ne asalin jikokin ta to al'ada ce ba da ka iya na'am nahal ne ko na'am sautin nahal jazakumullahu khairan so waɗannan sibtain su ne alhassan wal husain alaihi Allah ya ƙara musu aminci ummuhu wace ce mahaifiyar sayyidina aliyu Ɗan abi talib fatimatu bintu asad Ibn hashim ibn abd fatima yar gidan asad hashim dan abd manaf wanda ita ma wato ba hashimiya ce kenan wa huwa awwalu hashimiyyin yuladu min hashimiya shine farkon ba hashimi wanda yake uwa da uba duka kabila guda ce laraba suna da al'adar canza aure yin aure daga dangin da ba nasu ba musulunci ya yi rekomendin wannan duk da ya yi rekomendin kuma auren zumunci amma ana so ko a ainihin wato karatu ma na abin nan genetics ana son ku dinga aure daga wajen dangin da wajen al'adu da wajen ƙabilu an fi samun yara masu kaifin basira masu lafiya masu ƙwari saboda ana samun wato integration na jini daban-daban domin ya tabbata idan za a halicci ɗa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin Imam al-Hakim cewa maniyin da Allah zai kera mutum da shi sai an tattaro gaba ɗaya dangin shi sama da shekara 100 da suka wuce misali duka dangin sai an tattaro gaba ɗaya an yi molding din su sai go a tsakuro waje sai a shine za a sa dan na halitta shi da kan aka yi sa aka tsakuro wani jarimi daga daidai wajen ko sai ga yaron ga zama wani kwage malam a rasa irin shi ko ga zama babban malin ko wani mai hazaka ko wani dan kasuwa to hala ya biyo can wani kaka ne na can can nesa a duba nan waɗanda aka sani na kusa a gabe kama da kowa ba ina fata mun gane wannan ne sai yake cewa kunyatuhu alkunyarsa ana ce mashi abul hasani nahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi abi turabi ana ce mishi baban Hassan ana mishi alkunya da Hassan din can sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi alkunya da Abu Turab lokacin wata rana sun taba yin fada da Fatima irin fada tsakanin miji da mata sai ya fita ban mata gidan ya je ya kwanta a masallaci to masallacin kuma ba masallaci ne irin na yan gayu mai tiles da da duma da sauransu ba kasa ne shike ya kwanta yana ta birgima a kasa manzo Allah ya zo neman shi a gidan tace ya fita idan kawai na ce kaza shine mutunce to ka je mana shikenan manzo Allah ya bi sawun shi je daga shi yana kakkade mishi yana cewa kum ya abatu kum ya abatu to daga nan sai ya zo mushi lakabi abu turab aslama sagiran ya musulunta da wuri wa huwa ibn thamani sinina alal mashhur ina dan shekara takwas bisa magana mafi inganci azwaju ali suwaye matan aure waɗanda sayyidina ali ya aura awalan akwai fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai babbar ainihin wato wannan mata babbar mata a musulunci fatima yar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha wannan kam ita kadai ya rayu da ita sai da ta mutu bai mata kishiya ba ba ta zama da kishiya ba sau daya ya taba niyyar zai yi aure zalla yana mashi wannan sam ba zai yi ba ma'ana irin halin maza da mata suke cewa ko ya manta abin da aka mishi aka ce shi zai aure ta aka ce Allah ne ya ce ya aure ta ba shi da ko kwandala aka ce sai ya kawo sadaki mutanen madina mutanen alheri su kada mushi sadaki irin sadakin da masu arziki suke biya aka zo ba shi da wurin zama manzala su salama ya yanka mushi wuri a cikin gidan shi sa aka gina mai ya mushi ainihin nashi flat din a ciki da shi da ita ya zo ba shi da abun walima manzala ya ce na ba zai yi ba dole sai an yi walima a wani kuma ba walima a ali ba zai yi ba nan ma bai saboda ustazi ne bai da kuɗi sai dai karatu shikenan <laughs> mutanen madina suka kara zuwa wannan ya kawo rago wannan ya kawo dabino wannan ya kawo kun shinkafa aka haɗa mashi walima ta gani da faɗa aka yi walima aka tare ana wannan zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi musamman ya je ya zauna tsakankanin su ga Aliyu ga Fatima yana tsakiya a cikin gidansu ba akan gado ko akan kujera ko makamancin haka ya tambaye su ya labarin rayuwa me ake ciki ya musu faɗa ya musu nasiha ya musu karatu ana cikin wannan zaman mutunci shikenan kuma sai aka ce za a bashi ya kuma yar jika Abu Lahabi jiga wani gumin kakuri wanda Allah baya kaunar shi abin sai ya zama gaba ɗaya haɗin bai yi kyau ba gambiza ta yi yawa wrong combination ɗin ya yi yawa a ce kai kana miji kuma ka ɗaya yar kwamishinan 'yan sanda ɗaya kuma 'yan shugaban ɓarayin garin aga akwai matsala ko ba zai yi ba ko a ce da 'yan liman da 'yan kuma wani mai gidan giya su ne ka duk da aka tashi faɗa kisa za a yi to da irin wannan tunanin da makamanta abubuwa maza Allah ya zai ce sam aliyu ba zai yi ba aliyu ya nemi dai turjiya maza Allah sai da ya hau kan mambari ya yi hudu ba ya ce ɗan gidan abu ɗalibin wai zai ya ta kisha ce wallahi bai isa ba sai dai ya sako ta in yi so duk mata da gara ba ya je aura maza Allah ya mushi rahama ne da tausayi saboda ba zai iya maintaining wannan ainihin nan da ba zai halaka to amma da ta mutu to yanzu yana da yanci ba ta da ka ya yi irin abin da hausawa za su ce ma aure da yaran hausawa ka hausawa kana yi aure wuce ɗaya sunan ka mai aure aure eh hausawa sun daga sunan mai hudawa yanzu allah shirye shi su ne ya ce umamatu binta akwai bayan ita akwai umamatu bintu abin as akwai wata matashi mai suna umamatu bintu abin as wa ummuha zainabu bintu rasulillahi sallallahu alaihi ta tazawwaja ba da wafati ya fatima bayan mutuwar fatima ya auri wadda take wato tana cewa fatima inna yar kanwar fatima bayan rasuwarta shi ma wannan ya rasa musulunci ka auri mace bayan kun rabu ko ta rasu ka auri yar yatta sai ka yatta kuma ta taso kuma kana son zumunci ne ci gaba za ka iya aura ba yatta ba ce shi ne irin wancan abin da muka bara ta yadda ai ita ma inda namiji ne wannan to akwai aure tsakanin shi da yatta to da haka sai na ali bayan ta rasu ya auri wannan umama in za ku iya tuna labarin wani ita ce wata karamar yarinya da manzo Allah yake rikewa a hannun shi yana sallah da ita ba ta da lafiya ya je gaishe ta tana yin kamar ta mutu yana kuka yana hawaye har Abdurrahman ya ce mishi ya kuma kake hawaye bayan ka hana ya ce ai wannan hawaye ne kukan ihu ne na hana wannan kuma rahama ne to ba ta rasu ba a wannan rashin lafiya ta rayu kuma har ta girma kuma ibn Ali shine mijinta ina ba ta mun gane wannan baya ga ita ya aure ta mai suna Khawlatu bintu Ja'far bin Qais wanda ita ce uwar wancan da muka ambata ɗazu Muhammadu bin al-Hanafiya ita ce uwarsa asalinta na wannan wannan matar oke ba ita bace ko umar banin ce wancan ne abin ita ce uwar wancan mutumin mai suna Muhammadu bin al-Hanafiya wancan babban jarumi ɗaya daga cikin malamun musulunci kamar yadda Ibn Sa'adin ya kawo cikin littafin Tabakat, ita ma Sayyidina Ali ya aure ta sannan ya aure wata mai suna Laila bintu Mas'udi. ibnatu Khalid ibn Rabi'a at-Tamimiyya kenan wanda wannan yar uwar Sayyidina Abubakar ce ita ce ta haifi wasu yara masu suna da cikin su akwai ainihin Abubakar ta ya mishi mai suna akwai Ubaidillahi akwai Umar iya da yaya masu wannan suna za a zo a faɗi suna yayan shi saboda haka waɗannan yan iskan kawai da suke tawowa da ƙasa daga wani gari in iska ne kawai ba jama'a ba fa addini suke ba ya kamata mu gane wannan sayyidina Ali da suke takama suna so ka ji a cikin yayan shi akwai sunayen abubakar da umar da makamantarsu yanzu kai kuwa kana musulmi idan kana dan uwa irin waɗannan zindikan yan shi'a in yaji ka muawiya ko aisha sunanki sai ga yana kyamaka saboda dakikanci not knowing that a cikin wanda suke zigawa akwai masu wannan sunayen ko me suna kawai suna kan inkiya ne yayi in ka haifi yaro kace sunan shi obama ba wanda ya ce bai halarsa ba sai na ce baka kyauta ba in ce sunan shi barau kawai babu wani sunan larabci sunan shi barau ba ne ya ce bai yi ba kai da aka ce sunan shi mutum kawai sunan shi ne yanka ke daga ce sunan shi insan wallah ba wanda ya ce wannan bai ba a ka'ida amma ana neman suna ne mai albarka suna wanda za a tuna da wani wanda za a raye wata sunna dan haka sai ka zo dan shi a wasu sai ce mutum sunan shi ma'auya mai kai ka canza sunan ka mana ko kuma aisha wai ka ki canza sunan ki mana saboda wai kawai saboda yana kin wani mai wannan sunan ka ruwa ga rashin hankali jama'a kenan duk wani mai irin sunan wanda kake so kake yi a duniya sai ya zama abokin gaba ka ko abokin soyayya ka yanzu muna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka akan wannan akwai kafire masu wannan suna a jahiliya ko kun san da haka jama'a a cikin larabawa a cikin kabilun da suke tare da larabawa irin yahudawa kuma su irin suna akwai masu suna aliyu ai suna ne larabawa akwai masu suna uthman duka akwai a cikin musulmai da cikin kafirai sai mu ce to tunda dai muna san mai suna muhammadu kowane irin muhammadu ne ma mu so shi ko tunda muna kin mai suna wani kowane mai irin wannan sunan mai kishi kaga babu babu ma'auni kenan a wannan babu awo na ilimi na adalci da haka kajiya da sunaye na ƴaƴa masu irin wannan suna akwai ummul banin bintu hizam wanda asalin sunanta shine fatimatu bintu hizam al-kullabiyya ta haifa mishi ƴaƴa guda hudu wanda ainihin wato akwai kuma asma'u yar umais wannan babban mata wanda ta ta ta Abubakar bayan yaro ta auri Ja'far dan uwan shi sayyidina Ali bayan ya rasu ta auri kuma amin ta fara auren Ja'far bayan rasu wasu ta auri na Abubakar bayan rasu shi kuma ta auri na aliyu dan abu Talib sannan akwai As-Sahba bintu Rabi'a wadda ake kusa da suna Ummu Habiba wadda asalinta baturiya ce aka kamo ta matsayin baiwa zamanin na Abubakar a kasar ainihin Falastinu da aka je jihadi aka aka turo ta a cikin kayan ganima da aka zo aka raba wa ministoci sai na lokacin su ne ministoci ya ta fada cikin rabansa kuma ta musulunta ya yanta ta musulunta kuma ya aure ta ta haifa mishi yaya daga ciki akwai abubakar al-asghar dan wancan ya mutu ya sake sawar suna abubakar din kuma ta haifa mishi wani mai suna umar shi ma har ila yau da kuma ruqayya duka yayanta ne asalin ta baturiya ce an ce kyakkyawan mace ce mai tunani mai zurfin hankali akwai kuma ummu sa'idin bintu urwa wadda take wato 'yar gidan urwatu dan mas'ud al-thaqafi wani babban sahabi wata haifi ita ta haifi akwai akwai ummul hasan a cikin yayanta akwai ramlatu akwai kuma wani namanta sunan shi karanta albidayat wa nihaya ibn kathir ya kawo duka yayi bayani akan cewa sayyidina ali ya rayu da mata guda daya ita ce fatima sannan bayan rasuwarta bayan rasuwarta kuma ya auri mata fiye da daya fiye da biyu kaji nan ga wajen guda takwas guda bakwai amma wasu sun mutu ne kafin shi wasu kuma sun rabu sannan sanda ya rasu ya rasu ya ba hudu hudu cikakku ya rasu ya bari isa ya ku jama'a musulmai musamman da suke su ala suna ne ku daina kyamar yin aure fiye da ɗaya ba addinin musulunci ne, kyamar aure fiye da ɗaya yahudanci ne in ka ga darin safai za ka ji mafi yawan suna da mata fiye da ɗaya mafi yawan su amma yanzu an riga an sa mutane mugun tunani shine kana yin aure da ɗaya to fa ka gama ranar da kace ka yi wani babanka ta fara yakanka babanka za ta fara yakanka da matarka da sirikinka da abokanka da ƴan masallacinku da limamu liman fa da zaka kai a tura ya je tambaye maka kana shi mishi kawai sai ce ah, lafiya ne lafiya ta kawo aure mana sharaɗin yin aure kawai na biyu ko na uku shine in kana da ƙarfin wato duke da zaka iya kula da su da kuma ƙarfin tunani da sauran buƙatun rayuwa da zaka iya biya musu inda zaka iya wannan ko shi kenan ba bukatar wasu wannan tana maka laifi ko sai ka fasa santa ko sai ta tsufa duk wannan baya cikin sharɗa yadda mata suke tunani dan yanzu mace kana cewa za ka yi aure a ta kawo ita kaji ne a yi ta ne ko ba haka ba ne, san ba haka ba ne karta wahid bali ya kawo wani magana cikin sanin batar cewa mata su ne tunanin cewa saboda wai ba a san su ne ake yin aure har an waye gari su kansu yanzu suna kyamar aure yanzu gaba da ana jin mutum ya yi aure na biyu a fara gulmashi balantana ce ya yi na uku barazana a jiye na hudu a ce kai matan shi ba hudu ai ya zama danar ai gaza ai gaza to haka ake so a samu kowa da mata hudu domin ka'idar sunna ita ce ana so ne al'umman manzan Allah su yawa sallallahu alaihi wasallam to kuma iya karfin namiji biologically na reproduction ya ninka karfin mace daya ma'ana mace daya ba ta iya dauke haifan duka yayin da namiji da zai iya haifa ba dan namiji daya zai iya reproducing ayatin yana daga 15 years old har zuwa 80 ba yi da monopause ba monopause a ce ya daina haihuwa mata ku akwai monopause wanda suke kimiyya sun abin da ke nufi za ta kai wani shekaru wanda daga 45 ne ma mafi mata yanzu da ana cewa 60 kai wasu ma 35 ne ma waɗannan yan bokon 35 ma zai ga ta kasa ɗaukar ciki ko kuma ta ɗauka a ta ji daɗi ko ta kai ko ba ta kai ba ko ya ɓare ko su ɓare duka duk ba ka suke yi ba so wannan kaga da haka namiji yana da yancin ya aure tun ya shekara sha biyar ya haihu ya haihu in ta gada ma ta zauna an yi ce zai aure wata in ta gada ma ta fita ya auri wata ya ƙara yi a ta yi mushi yaya a ce namiji da yaya kamar arba'in to ya kyauta wa ɗan maza Allah ke sallallahu alaihi wasallam irin da yayan manira suke amma yanzu ka duka kowa ya mutu yayan shi uku yayan shi biyu jama'a ana tuta al'umma manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam so ake ayyawa manzo Allah zai alfahari da yawa mace ɗaya kuma ta haifi maka yaya 40 ba ko ka taɓa jin labarin mace ɗaya mai yaya 40 amma za ka ji labarin namiji guda mai yaya 40 musamman a irin da yanzu sai mutum ya mutu sai a bincika ya shi ya shi ba yadda rai mace maka yaya 40 ko kaza ce ta? ta yi da yawa shine dozin sha uku sha hudu sha biyar kafin nan ta tsufa mala babu sauran ɓargo a jikinta ga kuma akwai sauran ɓargon haifan ƴaƴa a jikinka sai ka samo wata sai ka aura sayyidina salman al faris yana tsoba dan bai da shekara ɗari yawar budurwa kuma sun haihu da shi da ita budurwa da ka sabai jama'a suna yin aure da yawa inda muna cewa su muke bi su muke kwaikwayo to da mazanmu da matanmu ya kamata mu cire wa kanmu mugun tunanin nan game da kyama aure a kyamaci zina kuma a kyamaci aure jama'a amma kar mu zama kasalannu kar ka je ka aure 'ya'yan mutane ka zo ko ka da su kana ba su wahala a'a ka tashi ka nema ka nemi abinci ka nemi wurin zama ka nemi duk abin da suke bukata ka yi musu da su da yaya don ka ka kyauta kuma ya zama kana haifa yayin ne da manufar kana ƙara yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tarbiyya ta gari to wannan ne ne amma irin abin da ake haife su kai a bar su kai kulna fitu min hatami'a kowa kawai tafi ya san yadda zai da kanshi to wannan ba daidai ba wannan shine ba daidai ba wannan ya saba wa tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ka dai ji disa ban da mun karanta su hudun nan babu wanda gaji an ce wai mata shi daya saboda shi dan boko ne irin yanzu misali za ka ga su kansu matan yanzu in ka tashi in ka siyo mota sabuwa ba wanda ya ce baka kyauta ba saboda ka da wata mota cewa kai wanda motar kishiya in ka dinka riga sabuwa da ya ganin baka kyauta ba na ka da sabuwar riga ka ƙara wata ko to me yasa an kai aure sai a ce baka kyauta ba shi ba ci gaba ne ya wata mutane su fahimci wannan ya saba wa logic ba na taɓa karanta wata fatawa da daɗewa jama'a a cikin fatawa ta najatul da'ima ta ƙasar saudi arabia da jimar da ke ba da fatawa wani mutum ya yi da fatawa daga ingila musulmi ne ya je ingila yana zaune ya musulta da wata baturiya ya aure ta ana nan sai dawo ƙasarsu ƙasar sham da zai koma kawai sai ya koma da amarya tana jin labarin gashi na yabo da amarya kawai ta bata suma an ta kace muku dogon labari da wannan mata yadda sai sakatiri sai ta sa katiri aka dinga ba ta shawara ana ba ta haƙuri ana ba ta allurai tana dogon bacci don ta dawo cikin hayacinta wata da watanni saboda kawai mijinta ya yi aure to shi ne shi ma mijin sai hankalin shi ya tashi sai ya aiko da fatawa yace ce tun da dai an ce daga cikin haƙoƙin mata da ya kamata maza su kare musu har da kare musu mutuncinsu shi kuma yana ganin kare mutunci na nufin har da kare mutuncin hankalinsu da haka mai malamai suke gani game da su ba da fatawa mana a daina yau mata kishiyoyi saboda kan su dinga zautuwa irin matan shi ta zautu saboda gaba ɗaya da dama abin da ya yi sun malamai suka ce ba zai yi ba da wannan fatawa ba ta saba wa asalin ƙa'idodin shari'a kuma kishi da mata suke yi su ya kamata a mawa'azi a musu siya ana musu cewa wannan ba ne ka'ida ba in za su yi kishi su na ɗabi'a kuma baya ga haka ana samun mata ai da suke wata mata zai mutu ta taɗi ta nemi mishi mata ta ce a wuri ƙawata ko ta biya mai sadaki duk ana samu ɗaiɗaiwa sai dai ka ji mata suna tsine musu ana cewa ba ta da hankali ko wata taimata baki amma ana samu ana samun rikici kirki ba sa karewa ni na san misalai haka dan ba kyau ambatan sunan da sai fara ce wancan mata wani da zai aure ta biya mai sadaki akwai wanda na shaida ne ba wai labari ba wanda na san ta ba mijinta sadaki ko ba ta mishi goli ba a yau ka gani akwai da kuma ta ce ga kawata aurata mana aurata su wasu cigaba da zaman su mai a ciki kuma ta fara tunanin wai wani miji an yi shi dan ita kadai wannan mugun kuskure na wannan kuma dai sai dai na abin da ba a rasa ba tsakanin kisha da kisha wannan kuma hasa aisha da ai ba su tsire daga barin shi ba ko eh. so da haka jama'a sai suka ce mishi wannan san ba addini bane cewa a ce wai a bada fatawa a canza wannan shari'a saboda mata su dinga jin daɗi sai aka sai suka mai kwatance suka ce to yanzu in aka ce haka ne banda aure to mai mace kuma ta za ta ya yi kuma ta jin mijinta ga yana zina bai kuma matsala ba in ta ziga ita yana dajuro ba gara na shari'a ba ai ya wuce gara ba wanda san yadda aka daura mata aure da shi a shari'ance haka aka daura mishi aure da waccan a shari'ance da aka zai shiga ɗakin wannan ya ce ma waccan sai da sabi ba ta jin komai a rayuwarta ba ta gan shi da wannan ya goya ta roba roba sun tafi anguwa ba ta damu ba amma da ta gan shi ya goyo kilaki ba jama'a ya kamata mata su gane wannan babu wani namiji da aka yi shi da ke kadai shi za a musulunci ko magana uwar gida babu wani uwar gida a ce wani ki aka fara aura kina ta wani iko kamar uwar shi duk abin da zai ki ce ranki zai baci musulunci ba shi ta uwar gida uwar gida kawai ce wadda ta yi mishi biyayya amma a ce kina da wani priority babu babu musulunci da wannan ko jama'a ko da taba jin karatu a cikin fiqh an ce ba falalar uwar gida babu kawai da Hausawa ce babu laifin an kula da mutuncin ki cewa eh, kina da sabak kin haihu da yawa ana girmama ki babu laifi amma ki dauka wai wannan wani office ne mai zaman kanshi wani office ne da yake da wani recognition Allah dai shi kyauta mata ku ya kuri muna fara mun gaskiya ne kawai ba wai dan ku jawo shi ba kawai dan dai wannan ita ce gaskiya amma na ba su san wannan gaskiya Allah dai shi kyauta wa yahudanci ne ya riga ya shiga cikin tunanin mutane da yawa bari mu kwana anan kawai ko mun soke mata lambar yau Allah ya sai mu kwana nan insha Allah mun sai mu tashi game da magana akan auladuhu abin da muka faɗa ne muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru Allah ya zika mu magabacin mu da cikin malamai da iyaye da ɗan uwa da dangi Allah ya sa mu nayi akan sa Allah ya sa mu cika da imani ya Allah muna roƙon ka gyara mana yanayin wannan kasa ta mu zuwa ga abin da ya fi alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk